أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يونا جمنا لنا رهؤ أوتا شاد أيا ذي القاعدة hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar nawa ga wata uku a watan shida shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a a gumen local government a kuma unguwar dan ta noma jigawa state a tarayyar nigeria domin gabatar da sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a duk sati fatanmu shine Allah ya sa tsawon rayuwar da muke samu ƙarin guziri ne a hanyar mutu tafiya aljanna annabi ya ce khairukum man tsala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairun ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyau to Allah ya sa tsawon rayuwar mu ƙarin wato guziri ne a gare mu abin da za mu tattauna a kai wani abu ne ko ɗaya ne daga cikin abin da yake da muhimmanci cikin wasiyoyin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kusan ma ita ce ƙarshen wasiya wanda shine abin da za mu tattauna amma da kada na manta liman ya shigo manta shine akwai karatun zamantakewar ma'aurata wanda muke a masallacin alhaji allauya da asubahi ta ranar asabar kowane sati wanda an kammala karatun ne a cikin darasi sama da ɗari da goma kuma darasi ne mai muhimmanci don ya shafi zamantakewar ma'aurata tsakaninka da matarka ina duk inda za a je a zo dai a karatun sai ka samu ƙari ko ka samu abin da ya kamata ka rage kamar yadda ita ma kuma haka ne to kamar da yace a cikin darussa sama da ɗari aka yi shi to yanzu an haɗa shi yana cikin plate ne guda biyu na cd plate na cd irin wanda ake sawa a mota eh, in ma baka da mota wala in ka je wajen mai maidawa a memory sai mai cikin memory kuma kana da asali din in kuma ba haka ba kana da wanda karshen ta shi zuwa wajen karatu ba shi da dama walala in ka bashi wannan shigo ba karamar gudunmuwa ka bashi ba karamar da'awa kai ba bayan shi akwai karatu tafsiri na suratul tauba shi kuma cikin darussa talatin sannan akwai sharhin arba'una hadis shi ma darasi ina jin talatin da biyar ne farkon hadisi biyu ne kawai a cikinsa hadisi na ɗaya da na biyu darasi talatin da biyar sharhi ne na arba'una hadis to da dai wasu na manta su wa'annan duk plate ɗaya ne amma wancan zamantakewar ma'aurata plate biyu ne da gaji ne leko na bashi yana hannunsa mai plate biyu sai ka bara ɗari biyar za su baka mai plate ɗaya ɗari uku ne waɗannan kan na manta ne mu dawo kan abin da muka ce za mu yi magana a kansa wato daga cikin wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake cewa a takawa kalla ka raba wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da tsoron Allah inda zai yi wasiyar ne wasiya wasiya kana iya cewa wani umarni ne mai ƙarfi wanda yake tasowa sau da yawa daga na sama zuwa na ƙasa yana tashi daga na ƙasa ya doshi na sama amma dai sau da yawan wasiya an fi samunta daga babba zuwa ƙarami iyaye shiwa 'ya'yansu wasiya ko mai gida yewa iyalansa wasiya tawa'un zai yi wata tafiya ko kuma yana ganin ma ƙarshen rayuwa ya zo masa zai tafi lahira to aka sai yayi wasiya ko kuma malami yayi wa dalibansa wasiya ko kuma shugaba yayi wa mabiyansa wato wasiya to wannan ita ake cewa wasiya tana da matukar muhimmanci addinin musulunci ya ba ta kulawa kare da gaske kuma ga kowa dan sai da ta kai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya zai yi kwana biyu ya kwanya yi ni ba tare da wasiyarsa tara karkashin wato fulansa ba to kaga kenan wasiya wata aba ce mai muhimmanci a tsari irin na addinin musulunci musamman ma yadda mu rayuwa ta kai mu kalla karasa a ce ga wani nan shi ba shi da matsaloli ko matsala ta bashi ko matsala ta iyalansa ko matsala ta wani sirrin da ba wanda ya sani to in bai yi wasiya ba a ƙarshe sai abin ya zama matsala ko ya zama asara in na asara ne to wannan yasa kaga tun farkon asibahin musulunci babba dan abdullahi farin jaka da ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya ya kwana ya wuni ba tare da wasiyarsa tana karkashin wato fulansa ba Allah madaukakin sarki yana yin wasiya ya ma riga yayi ayoyi da dama a suratul nisa'i Allah maɗaukacin sarki yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da kasai na Allah ne mulkan wa ikhtira'an wa kalkan wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne so walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai kuma yace wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum haƙiƙa mun yi wasiya ga wanda muka ba su littafi kafin ku ku zo yanzu Allah ne yake cewa mun yi wasiya ga wanda muka ba su littafi an ce wanda aka ba su littafi kaga ana nufin yahudawa da me da nasara to walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum sai ce to wa iyyakum da ku ma da kuka zo al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babba dan abdullahi farin jakada kuma an muku wasiyar kuma iri ɗaya ce anittaqullaha ku ji tsoron Allah a dai suratul nisa in yace yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasici fi auladikum dangane da abin da ya shafi ƴaƴayenku almuhimmin muna so mu dauki ishara ta wasiya da muhimmancin wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa yakan yi wasiya wani lokacin su sahabban ne wani zai ce yi mun wasiya wani lokacin yanayi ne zai kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi wasiya din amma dai duk abin da muke so mu kalla a wannan tsayuwar shine kura malejin wasiya kamar yadda malamai suka ce wai duk wanda zai maka wasiya in a wasiyarsa ya hada maka da kaji tsoron Allah duk abin da zai ga maka in dai kaji tsoron Allah ya shigo cikin wasiyarsa ko a rubuce ko a magance babale to aka ce wannan mai maka wasiyar a akwatin wasiya bai rage komai ba ya dago ƙasar akwatin ya juye maka duk wanda ya maka wasiya ya hada maka da tsoron Allah ne tsoron Allah tsoron Allah malamai sun ba shi ma'anoni amma duk inda aka je aka zaure ma'ana tana koma a baɗe sai dai bambancin lafizai na malamai wanda ya fi shahara a duniyar musulunci ko ina in ka je inda wajen masu karatu ne in ka ce mai a takawa mai definition na tsoron Allah mai ta'arifi kai tsaye za a ce maka shine imtisalil awamiri wajitinabin nawahi misalta umarnin Allah inda Allah ya baka dama ya ce kuma a yi. to duk damar ka ta ƙare wajen yin abin da Allah yake so da wannan damar ka misalta umarninsa da damar da ya baka wannan gefe guda kenan gefe na biyu na tsoron Allah shine ijtinabun nawahi nisantar abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a nisanta ya hana ya ce ashir to a samu baka ko kusa da wannan abu to duk wanda ya sanya rayuwarsa a wannan tsakanin na abubuwa guda biyu ko ya sani ko bai sani ba ko ya faɗa ko bai faɗa ba dai shine mai tsoron Allah kamar yadda na faɗa wannan shine ta'arifin da ya fi shahara a duniyar musulunci kana cewa mai tsoron Allah sau da yawa abinda ake ma imtisalil awamiri waje tunabin nawahi misalta umarnin Allah da nisantar abin da ya hana shine tsoron Allah Ali dan Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda shi yake cewa in an ce tsoron Allah al khawfu min al jalili wal amalu bit tanzili wal isti'dadu li yawmir rahim yace shine tsoron wanda yafi kowa wanda kowa da komai nasa ne waye wannan shine Allah al-khawf min al-jalil yace wal amalu bit tanzili da yin aiki da littafin da ya saukar shi ne alkur'ani wal amalu bit tanzili sannan sai ce wal isti'dad li yawmir rahim da kuma tanadi don ranar ƙaura wace ce ranar ƙaura ba wanda ya santa ranar ƙaura ku gane ranar mutuwa ranar ƙaura ita ce ranar mutuwa da wani sai ce maka ranar alkiyama a'a al'isti idadil yawmur rahid don yin tanadi don ranar ƙaura ranar mutuwa ita kuma mutuwa dama ruwan zafi ce ku ba ta da gefe ba ta da yaro ba ta da babba ba ta da namiji ba ta da mace ba ta da mai shekaru ba ta da mara shekaru kawai ita abu ɗaya ce ajali ce shi kuma matsalarsa ba wanda aka liƙa ma agoshinsa ba wanda ya san shi ko a nesa ko a kusa amma dai kowa sai ya bar duniya to in har ka samu dama ta zaman duniya to a zaman da kake a duniya to istidad tanadi liyawmin rahil dan ranar ƙaura tun da ƙaurar ba makawa tun da ya ce kullu nafsin za a qatil maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa mai mutuwa mutuwa shine in idamun hayati qabla wujudihi wani idanihi ba a da wujudihi rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta shine mutuwa duk mai rai kafin a hura masa rai to a wani hali yake na mutuwa inda in dai rashin rai shine mutuwa to ka zauna ba ka da ran sai kuma aka hura maka ran to a dawo a mai da a mai kai inda ka fito shine mutuwa wannan shine ta'arifin mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta qur'ani ma kai maka ya baka ta a suratul baqara yace kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaifa takfuruna sai kuke ma Allah butulci wa kuntum amwatan alhali da ku ba ku da rai matattu ne a dugoyin mali da gudan jini da tsoka fa ahyaakum daga baya ne bayan wata hudu kai mutun ne a cikin mahaifiya aka je aka hura maka ran to kafin a hura wuraren kenan hali kake mutuwa to kuma ran da aka hura din shine aka ce akwai ajali ko a cikin mahaifar ko a nesa ko a kusa ko a ciki ko a waje ajalin zai zo yasa muka ce ita ruwan zafi ce malali na mange ce ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta bar fanko mara kwabo ba ba ta zama ruwan zafi ba kenan ba gefe ta cira sama ta saɗaɗo ta bige shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta kyala sari da kurkudu ba tana da gefe kenan fado a sama ya fado ƙasa yara na juya shi yayi ne ya mutu a shaho a sama kwado shi kuma a ƙarƙashin ruwa ya taso sama shi kuma yayi ne ya mutu sari a ƙarƙashi a ƙasan ƙasa duk ba ta kyale su ba to ni da kai kuma muna filin Allah ta'ala sai ta kyale mu ha kawai kai mata shiri to shi yasa Ali Labi Talib ce wal isti'dad lil yawmir rahim tanadi don ranar ƙaura a shi yasa ce tun kana yaro a tsumma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohonka amma baka shaida ta kana zuwa ba har yanzu kana da sauran karatu a kanta to al-istidad li yawm ar-rahil to shi Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda wa'annan abubuwan guda uku yana ganin sune tsoron Allah jin tsoron wanda ya fi kowa wanda yake ganin ka yake ganin ki yake ganin mu a ko'ina muke aiki da littafin da ya saukar tanadin ka duk na ranar ƙaura ne ranar barin duniya kamar da muka ce ranar da baka santa ba amma dole sai ka batta wani mai hikima ya ce zawar lillazi zila budda minhu kai buziri ga abin da babu makawa ya zo sai ya zo ya ce don mai fa'inal mauta miƙatul ibadi mutuwa ita ce miƙatin da bawa baya tsallakewa har gara mai aikin hajji ko jahilci ko wanda ne yakan sa ya bar miƙati bai yi niyya ba a ce sai ya yi yanka wani abu ya kama shi amma ita mutuwa miƙatin ibadi miƙati ne da bayi ba sa tsallakewa tara ba an takuna rafiqa za zaka so ka zama abokin tafiyar mutane lahum zadun wa an anta gairi zadin amma su da guziri kai ba ka da guziri yanzu ba ka'idar ko da wani karar na na ne amma su da guziri ku ba ku da guziri saboda haka ba haka ba ne kawai inda za a yi tafiya da kai to nemi guzirinka to wannan shi ne dai abinda shi ali ɗan abi ya fasara tsoron allah zikira mun samu ta'arifi mun samu definition na biyu bayan mun ji na farko shi ne mai imtisalil awamiri wajitinabin nawahi mun ji shi shine alkaufi min aljalili wal amal bit tanzili wal isti'dad li yawm rahid wannan kenan to akwai wani malami ɗalku bin habib cikin magabata shi ma yi wa tsoron Allah definition wanda dole ka kalli abin da ya faɗa shi abin da ya fassara tsoron Allah ya ce shi ne wato ɗa'atullah ka zama kana yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya amma ala nurin min Allah a bisa hasken wahayi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma na ba da ka ba ka san sau da yawa mukan samu matsala ga mutum da san ibada amma ba ilimin ibada to shi kuma sai ce ka zama kana yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya ala nurin min Allah a bisa haske a daga wajen Allah ba da ka ba kenan shi da ka matsalarsa yi ba kai ne ka raka bako ya dawo na'am aka ce banza ibadar jahili aikin wafa yake yi da ma ya bari sai ce tarju ballahi malam ya zo kana fatan neman wato samun lada a wajen Allah kaga innamal a'malu binniyati kenan sai ce wa an ya talla ka bar saban Allah nan ma ala nurun min Allah a bisa hasken wahayi daga wajen Allah ka kafu iqaballah kuma kana jin tsoron akobar Allah abinda muka faɗa da dace ce daga Allah wa sallallahu wa sallim ala man talaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi alakyar wa sallimu tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh